Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 2 ga watan Afrilu. a cikin shirin za a ji cewa hukumar jiragen ƙasa ta najeriya ta ce har yanzu ba a san inda mutane 21 daga cikin fasinjojin da ke cikin jirgin da 'yan ta'adda suka kai wa hari a hanyar abuja zuwa kaduna ba za kuma a ji cewa jami'an tsaro sun kama nau'ukan miyagu a jihar barnan najeriya kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin an soshin tambayoyinku akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da murtala faru sanyin na kan gabatar za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan azumin ramadan to amma kafin nan ga maryam dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Asabar kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta sake ƙoƙarin kwaso farar hula a wani ayarin motoci daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da alamu ke nuna cewa dakarun rasha na sake haduwa don kai sabbin hare-hare a kudu maso gabashin Ukraine. Tun farko da rasha ta kewaye garan a farmakin da ta kwashe makonni biyar tana kaiwa. Mariupol shine babban wurin da Moscow ta fi mai da hankali a kai a hare haren ta a kudu maso gabashin yankin Donbass. dabban farar hula sun makale a yankin yayin da kuma ake fama da karancin abinci da ruwan sha ƙungiyar agajin ta tura tawagarta a jiya juma'a domin jagoranta wani ayarin motocin bas-bas na ukraine kusan 54 da kuma wasu motocin don fita daga birnin amma suka juya da baya suna mai cewa ba su iya fita ba rasha da ukraine sun cimma yarjejeniya su bude hanyoyin jin kai da yawa a lokacin yakin don ba da damar kwashe farar hula daga garuruwa. kuma sun sha tsira wa juna yatsa idan aka fuskanci matsala a aikin kwashe jama'ar. A yau Asabar babban hafsan sojan Pakistan ya yi Allah wani da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da janar kamar Javed Bajwa ya yi wa Moscow ta sha bamban da ta Firayim Ministan ƙasarsa Imran Khan. wanda ya ce islamabad ba za ta tsoma baki a faɗan ba ya kuma caccakar matakan shugaba vladimir putin farmakin rasha a kan ukraine abin takaici ne sosai yayin da aka kwashe dubban mutane miliyoyin wasu kuma suka yi gudun hijira bayan haka an lalata rabin kasar ta ukraine abinda da ya faɗa kenan a wata tattaunawar tsaron ƙasa da ƙasa a islamabad janar ɗan ya jaddada goyon bayan tattaunawar gaggawa tsakanin dukkan bangarorin don warware rikicin ya kuma jinjina wa 'yan ukraine don dagewar da suke yi a yakin da rasha to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sabbin bayanai sun fito game da 'yan belarus da ke taya ukraine yaƙi sakamakon mamayar rasha a matsayin wani bangaren fafutukar 'yantar da tasa kasar daga ikon da moscow ke da shi a kanta da kuma mulkin kama karyar shugaba alexander lukashenko mai goyon bayan rashar a wata hira ta musamman da muryar amurka ta wayar tarho ranar talata da ta gabata mataimakin kwamandan dakarun belarus da ke goyon bayan ukraine ya ce adadinsu ya kusan kai na wata bataliyar ukraine wacce ya ce tana da kimanin dakaru 450 zuwa 500 Vadim Kabunchuk na Bataliya Castus Kalinowski ya ce karin dubban wasu na neman shiga rundunar tasu ta shafin da suke ɗauka ma'aikata a yanar gizo. Rundunar Bataliyar Kalinowski ta fara kafuwa ne a Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Bataliyar na amfani da shafin Telegram na adbel Warriors don yada labaranta da kuma hotunan ayyukanta. A yau Asabar jami'an tsaron Isra'ila suka kashe wasu 'yan bindiga uku 'yan kungiyar mayakan Falasdinawa a wani artabu da suka yi a yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan kasar sun ce wani bangaren 'yan ta'adda ne da suka kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro a baya-bayan nan. Kuma ga dukkan alamu suna kan hanyar zuwa kai wani harin ne. Jami'an Isra'ila hudu sun jakata a artaban. Ƙungiyar mayakan ta tabbatar da cewa Falasɗinawa ukun mambobinta ne. Hankali dai ya tashi ne a makon da ya gabata bayan wasu munanan hare-hare da larabawan suka kai a Isra'ila. Jami'ai sun yi gargaɗin yiwuwar samun karuwar hare-hare a daidai lokacin da musulmi suka fara azumin watan Ramadan a yau Asabar. Lokacin da a baya ake samun karuwar tashe-tashen hankula. A ranar Talatar da ta gabata, wani ɗan bindiga ba falasɗini ya harba mutane biyar har lahira a birnin Bani Brak na Isra'ila kafin 'yan sanda suka kashe shi. Haran harban ya sa adadin waɗanda Falasɗina suka kashe a Isra'ila kaiwa sha ɗaya a cikin mako guda. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga Najeriya inda hukumar jiragen ƙasa ta ƙasar ta yi wani bayani ciki har da na adadin mutanen da har yanzu ba a san inda suke ba daga cikin fasinjojin da aka kai wa hari akan hanyar Abuja zuwa Kaduna Madina Dauda Gareki. ki. Ƙarin bayani da ke cikin sanarwar na cewa ingantattun fasinjoji da ke cikin jirgin su 362 ne a ciki an tabbatar da lafiyar fasinjoji 170 yayin da fasinjoji 21 suka ɓace sanarwar ta ce hukumar ta samu wannan adadin ne daga bayanan 'yan uwan waɗanda abin ya shafa ohiriya ya ce an dakatar da zirga-zirgar jiragen ne saboda irin barnar da aka yi a hanyar jirgin da kuma domin girmama waɗanda suka rasa ransu amma game lura da al'amuran yau da kullum hannatu akilu tana ganin sai an duba yadda yadda mahukunta ke gudanar da wannan harka na zirga-zirgar jirgin ƙasa. Gwamnatin nan ta yi rawan gani saboda ta assasa abin da shekara arba'in da suka wuce mun manta da shi. mu da da muka yi makaranta da mu mun san jirgin ƙasa amma daga baya sai aka zo aka rasa ta kamar ma ba a taɓa yin ta ba in banda layin dogo da ake gani to an zo an samu yanzu an sa wannan jirgin ƙasa sai ya zama kuma an rabu da waɗannan abubuwan an kyale su sun lalace yanzu alal misali wai an yi platform na online da ake yin ticket sai ya zama na an sai da ticket hamsin amma talatin ne kawai ya zama suke online ishirin babu lissafin su to in har ba a iya kulawa da wannan ba maganan wani wai a ce ana neman na'ura wadda wani za ta rinka duba abubuwa a ƙasa ni a nan ina ganin shugabannin nan ya kamata a yi musu tambaya mai kyau. Shi kuwa masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce akwai abin dubawa sosai a harkar tsaron ƙasar. Tun da ake gwamnati a Najeriya ba taɓa gwamnati makareciya irin gwamnati Malam Muhammadu Buhari ba dangane da abin da ya shafi harkar tsaro da sauran waɗansu abubuwa tun da alkawuran da ta yi babu wanda ta iya mística lá. waɗannan bayanai 'yar manuniya ce take nunawa yana ƙara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa kuma da irin sakaci da gazawa da rashin sanin ciwon kai irin na ita gwamnatin da kuma ita kanta hukumar wato zirga-zirgar jiragen ƙasarin saboda ai in muka dubi yawan adadin mutanen da aka ce sun ɓace da yawan adadin waɗanda aka ce sun mutu da yawan adadin waɗanda aka ce ba a gano su ba har yanzu da kuma za mu gane cewar wato su waɗancan 'yan fashin daji kuma wanda suka kai harin sun ɗebi mutane kenan da yawa waɗanda har yanzu ba mai tabbacin adadin su abubuwa ne guda biyu abin da ake cewa wato ah, sabotage da kuma negligence hukumar a cewar sanarwar tana matukar bayar da haɗin kai da jami'an tsaro da tuni suka fara aiki bisa umarnin shugaban ƙasa na yin duk mai yiwuwa don ceto waɗanda suka ɓata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina har yanzu muna Najeriya inda jami'an tsaro suka kama nau'ukan miyagu a jihar Borno kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar abdul umar ya yi bayani a rahoton haruna dauda Ya ce waɗannan mutanen ana zargan su ne da aikata laifuffuka kamar laifuffukan fyaɗe da laifin kisan kai da safar miyagun mukamai don haɗin baki wajen satan mutane da dai su. ASP Sani Kamilu ne shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno. Mun ci nasarar cafke tuna Clement Asu wanda ya ce mana shi daga jihar Cross River yake wanda mun kama shi a moto Park da su harshashai da su wukake da su wiwi yana kokari ya yi safaransu zuwa jihar benue mun kama harsasai na anti-aircraft guda 126 mun kama life ammunitions guda 222 da kuma mt magazine na ak-47 guda biyu da rpg propellant guda hudu mun samu wani kara kuma na wani bawan allah mai suna zakariya yahu wanda ya ce mana shekaran shi 46 kuma ya ji ya mama wata mata 'yan shekara 92 ya mata fyaɗe akwai kes na mai wanda da ta yi yunkurin ta yi safaran ɗa wanda sunanta Bilkisu Ali wanda ana mata lakabi da ogi kuma shekaran da 22. Ko waɗanda aka kame ana zargan me ke cewa? Bilkisu Ali. To me kika ya kawo kina? Akwai wani mutum da lokacin ya ce mun in shi yarinya. Ina kwanduga sai na dauka yarinyar na kai mishi. A nan kina zaman yar gudun hijira ne? Eh. To kuma kika ɗauki dan wani kina so ki sai da ma wata wanda baki santa ba. Haka ne? Ni da ban sani ba. garba. A me ka kawo kana? fa Me kai wa kai kidnapping do. to me sa kai kama shi kana kokarin yin garkuwa da shi don ba kudin fansa kudayen kudin ne kawai ne zakariya to me kai aka kawo kana an kama da so kuwa amma da gaske ne da gaske ne to me yasa ka je ka danne wannan tsohuwa hali ne na shaidan da kuma shaye wasu wasu rundunar yan sandan jihar borno ta kame kenan tana zarga da aikata laifuffuka daban-daban da kuma aka gurfanar da su a gaban manema labarai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida dan mutan biyu yanzu kuma ga shiri na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah a yau ina so a mun ƙarin bayani akan makamin nukiliya ko makamin ƙare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Ƙasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin? Ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Ƙasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yiwu bane su mallake shi? Ko an taɓa harba wannan makamin a duniya? mai tambayar sa'idu abdullahi da maturu najeriya to idan malam sa'idu abdullahi da maturu na saurare an dace wakilin a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo maka ansa daga dr mahadi abba na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya wanda ya ce Um, lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama na farko yana tambayan menene makamai kare dangi wato nuclear weapons lalle kamar kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce makamai ne masu karfin zafi sosai wanda za a ce bom ne amma bom ne mai zafi zafin da zai gone irin gone wanda zai kai digiri na celsius na miliyon daya ko biliyon daya zafinsa kai tunanin zafin ruwa ruwan ruwan da ya tafasa a wuta kawai zafin sa yana kaiwa 100 degree celsius ne yake zafin nan yake tafasa wanda baka isa ka kai hannunka ba to wannan makamai bomb na kare dangi wanda ake kira nuclear wuta ne yake amar da shi da zafin sa ya kai 1 billion celsius duk inda aka zubar da shi duk abin da yake da rai a wannan wurin daga saman sa zuwa kasar sa konewa zai yi kurmus kuma zafin yana nan har shekaru da dama illan zai biyo shekaru da dama so uh, wato lallai wannan bom din ne mai karfi sosai wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu an yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba irin su america england da sauran wasu kasashen duniya da rasha suna da wannan makaman kare dangi da ake cewa nuclear weapons shine tambayansa na farko um, wato menene nuclear tambayansa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamai kare dangi to lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makaman kare dangi rahotanni da kuma ah, research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da biyu wato 193 ko 94 kasan kusan biyu amma ƙasa kasashe guda tara suke da shi na farko shine ƙasar rasha wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya wato makamai kare dangi suna da shi kimanin dubu biyar da tara a duniya ƙasa da take binta da samun ƙarfi da kuma yawan wannan abu nukiliya ko makamai ƙare dangi ita ne ƙasar amurka wanda take da dubu sai kuma ƙasar china ita ne na uku wanda take da ɗari da hamsin sai ƙasar faransa da kuma ƙasar united kingdom wato england da sauran kasashe da suka biyo su a baya wato irin su israel pakistani india da kuma north korea kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makamai kara dangi a duniya wato muna da russia uh, america faransa china england israel pakistan india da kuma north korea wanda ya fi karfi wanda yake da yawa a duniya su ne rasha wanda kuma yake da karami daga cikinsu ita ne wato kasar north korea to wannan tambaya na biyu kenan tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai kare dangi a gaba daya duniya to lallai makamai kare dangi an ƙirƙiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da ake yi a duniya wato cold war period around 1940s da aka gama second world war to america ta tashi tana nan gefe daya ita uh, russia ko soviet republic ita kuma tana nan a gefe daya aka raba duniyan kashi biyu kowanne yana uh, tuhumar gefe daya wato wannan ana kira yakin cacar baki amerika ita ce ta ɗauki ragamar mulkin wato dimokuraɗiyya da kuma capitalism a wannan lokacin ita soviet republic kuma ita ta tafi da ra'ayin 'yan gurguzu su aka raba duniya kashi biyu ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin amerika wato capitalism so a wannan lokacin kowane eh, gefe ɗaya suna marmarin kowa ƙoƙari yake ya samu makamai ƙare dangi domin kota kwana wato deterrence sun yi an same shi da yawa a duniya amma daga baya sun su da kansu suka gane cewa lallai wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba zaman lafiya ba za a samu a duniya ba sai suka koma suka rarrage suka ce to kada wani kasa ta sake samu kai dai a takaice yanzu abin da yake da shi a duniya gaba daya in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya ana da makamai kare dangi dubu goma sha biyu da dari bakwai da wa'ansu abu a kai da wasu yan kai a wani rubuce zaka samu ana cewa akwai shi dubu goma sha uku a duniya amma mafi inganci shine ana da dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da guda biyar a duniya wanda farko na gaya ma rasha ita ce a gaba sai ƙasa na biyu kuma ita ce amerika wanda take bin rasha da wannan kayan faɗa tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin kirkiro waɗannan abubuwa a duniya ko kuma ƙasashen da ba su da shi za su iya su yi ne to wannan tambayan babu ba zai yi ba shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki duniya suka duba lalle in an ci gaba da kirkiro waɗannan makamai kare dangi zai iya kawo wa duniya matsala sai aka yi wani treaty na non proliferation of uh, nuclear weapons wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga waɗanda ba su da shi sun shiga cewa su ba su taɓa nema su yi ba wanda suke da shi kuma ma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu din a wannan lokaci ne aka samu rage har yanzu muna da aka dawo guda dubu goma sha biyu dina a da sun kai dubu sittin a duniya in ka hada amma ga kasashen da suke da su suka rarrage nasu wayanda ba su da shi kuma sun ɗauki alkawari ba za su taɓa yi ba kasashe eh, ɗari daya da casa'in da ɗaya suka yi wannan wayanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun alkawari ba za su sake karawa ba to yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai sake nema ya yi ba wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi lokaci za su ajiye ba sake yin wani ba haka duniya take tafiya har zuwa yanzu don haka ita rasha tana gaba america tana binza suna da kayan su suna ajiye amma ba wanda zai sake kara nashi kuma kasashen da ba su shiga ba su ma ba za su yi ba kaga irin su najeriya mun shiga wannan tiriti ba za mu sake cewa mu muna bukatar mu samu nukiliya ba in har za ka tuna ma afghanistan ah, da iran har tana neman ta kawo ta yi nukiliya abin na a ƙasarta amma amerika da sauran ƙasashen duniya suka ce ba su isa ba domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai ƙara dangi ba don haka an yi tiriti kuma amerika tana tabbatar da cewa duk ƙasar da ta ta saka hannu to ba za ta bar sa ta yi wannan makamai ƙara dangi ba haka muke tafiya zuwa yanzu tambayarsa na ƙarshe da yake cewa an taba amfani da ita lallai an taɓa amfani da makamai ƙare dangi a duniya amma sau ɗaya ko sau biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya ƙasar japan duk dai lokacin second world war ɗin ne ake faɗa wato yaƙin duniya na biyu inda japan tana gaba-gaba america ta yi tayi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan faɗan ya gagara sai president trump wato wannan shugaban america na wancan lokacin ya yi oda a sake bom din wannan na nukiliya a kasar Hiroshima da farko inda aka daga wannan bom 1945 aka zuba a ya kashe mutane da dama wajen mutane dubu ɗari biyu da wa'ansu 'yan kai aka kashe a wannan bom din guda ɗaya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki kasashe guda biyu cikin ƙasar wato ba ƙasashe zance ba zance ma wato Uh, cities guda biyu hiroshima a nagasaki cikin kasar japan aka zuba wannan bom din amerika ne kuma ta zuba bom nata a wannan wuri shi ne ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe-kashen da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na gama zafin da yake da shi ina har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin wannan uh, wurin hiroshima da nagasaki inda aka zuba wannan bom ɗin zaka san zafinsa har yanzu illan yana nan a wannan wurin shi ne ma ce sa duniya tun lokacin ta ɗauki alkawari bara a sake barin wani ƙasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya ga baki ɗaya. bayani da zan ƙara kai shi ne wato nukiliya lallai an yi ta shekaru da dama kuma ƙasashe suna yin sane da niyyar samun mafaka wurin abin da ake cewa deterrence and international politics don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da ya cacar baki ya kai inta tsakanin america da ita ƙasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama ƙasa guda ta rabu har zuwa ƙasashe goma sha biyar. Wayansu ƙasashe da suke ƙarƙashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Ƙasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana karkashin wannan ƙasar. To a lokacin akwai inda da yawa ƙasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wuraren. Amma fa da aka rarraba ta zo ta ɗauki kayansa gaba ta gudu da su. Akwai kasar belarus da kuma kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta ajiye kayanta amma daga baya ta zo ta ɗauke su duka ta mai da su gidanta cikin rasha wato a hirkutansu don haka rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a kasashe goma sha biyar har yanzu a duniyan nukiliya rasha ita take gaba kuma makamai eh, na kare dangi ita take gaba kayan fada har yanzu tana nan a gaba da america don haka mutane su sani fada da ake yanzu a ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda rasha ba za ta iya tabare ba ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka bashi to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin wadda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Ladu da wanda ya bar da umarni hailu haile da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai. To yanzu kuma ga shirmu na gaba. Wasanni a takaice. manazarta sha'anin kwallon kafa a najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi da ma shawarwarin su kan kasawar kasar na samun gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin duniya najeriya ta yi kunnen doki ne da ghana da ce ɗaya da ɗaya a wasa na biyu na fitar da gwani a makon jiya lamarin da ya bai wa Ghana din damar tsallakewa bayan da wasansu na farko a birnin kumasin Ghana ya karkare da kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. Lamarin ya tunzura dubun dubatar 'yan Najeriya da suka makare filin wasa na biyu la Abuja waɗanda suka fantsama a filin wasan tare da farfasa kayayyaki tuni dai mai horar da 'yan wasan kasar augustine gabon ya yi murabus daga mukaminsa a farkon makon nan biyu bayan ɗimbin zarge-zarge da ɗora alhakin akan kasawarsa na sarrafa 'yan wasan kasar kamar yadda ya kamata yayin da kuma hukumar kwallon kasar ta rusa sauran tawagar masu horar da 'yan wasan to sai dai ya ciro ma alhaji mai wani tsohon dan wasa kuma mai fashin baki kan lamuran wasanni na ganin an baro kyau turan haihuwa kaga tun lokacin da nff eh, gabon ya je african cup of nation ai ba mu tabuka abin kirki ba saboda ba mu tabuka abin kirki ba da kansa ya ce ya ajiye mukaminsa na koci na ƙasar nan amma kuma ban san dalili ba da ya sa bayan mun ɗauko mun ɗauki kwangilan koci ɗan ƙasan portugal bature wanda zai zo ya koyar mana da yaran mu wasa sai aka zo aka ce ai nff ta bada sanarwar cewa lalle lalle ita ta fasa wannan kwangila da ta ɗauko na wannan mutumin ƙasar portugal ɗin sai dai shi ya gabon ya ci gaba da kocin 'yan wasanmu na najeriya to tun daga wannan lokaci lokacin ai za ka ga cewa lallai ita nff ta fito da ta ɗauko wani salo Eh, na kashe wasan najeriya saboda ai duk abin da kake yi in ka yi abu mai kyau ne za a ce ka ci gaba da yinsa amma in baka yi abu mai kyau ba ai ana wari a ce ka gyara ne ko kuma a sallame ka kawo wanda zai yi abu mai kyau ta shawara da zan baiwa gwamnati in ba ta rusa wannan nff da muke da shi a karkashin jagorancin amadu finik nan ba to babu wani abin kirki da za mu saba bukawa a ciki a halin da ake ciki kuma kasar ta ghana ta sami fadawa a rukunin h na gasar ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a qatar kasar ta ghana za ta haɗu ne da kasashen portugal da uruguay da korea ta kudu inda za su fafata a matakin na rukuni an saka ghana a gurbin mataki na hudu tare da kasashen kamaru kanada ecuador da saudi arabia a bikin shata jadawalin fafatawa na gasar da aka gudanar jiya juma'a a qatar rukunin da ake hasashen zai fi kowane zafi shine rukunin e tare da kasashen spain da jamus da japan da kuma wata kasa daya da ba a kai ga fitarwa ba akwai gurabu uku da ba a kai ga kammala tantancewa ba na gasar ta bana inda za a buga wasan fitar da gwani tsakanin costa rica da new zealand domin cike rukunin na e a turai kuma za a buga wasan fitar da gwani tsakanin scotland da ukraine inda zakara a cikinsu zai mai gurbi daya rukunin b tare da kasashen ingila iran da amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria A gaishe ka yanzu kuma bari a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan wato azumin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ni dai sunana Yahaya kuma matashi nake wanda ke da sana'a kabu-kabu a cikin garin birnin Kwanni bisa ga wannan watan Ramadana da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya keɓe musulmi shi mun sani akwai rahama cikin shi akwai gafara cikin shi akwai su a ciki ne sosai da sosai saboda haka yan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi wannan wata duk wanda Allah ya gwada ma shi wallahi ya samu babban rabo saboda haka a jajirce a yi ibada a roƙi ainihin lafiya da kuma zaman lahiya cikin ƙasa saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya rikirkice. An amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. A yau Asabar kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta sake ƙoƙarin kwaso farar hula a wani ayaran motoci daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da alamu ke nuna cewa dakaran rasha na sake haduwa don kai sabbin hare-hare a kudu maso gabashin ukraine tun farko da rasha ta kewaye garin a farmakin da ta kwashe makonni biyar tana kaiwa mariupol shine babban wurin da moscow ta fi mai da hankali a kai a hare-haren nata a kudu maso gabashin yankin donbass dubban farar hula sun makale a yankin yayin da kuma ake fama da karancin abinci da ruwan sha A yau Asabar babban hafsan sojojin Pakistan ya yi Allah wani da harin da sojojin Rasha suka kai a Ukraine ya kuma bukaci ba tare da bata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da janar kamar Javed Bajwa ya yi wa Moscow ta sha babban da ta firayim ministan ƙasarsa Imran Khan wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a faɗan ba ya kuma ƙi matakan shugaba Vladimir Putin. Sabon bayanai sun fito game da 'yan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani bangaren fafutukar 'yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rashar. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarho ranar Talata, mataimakin kwamandan dakarun Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadinsu ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine wacce ya ce tana da dakaru kimanin 450 zuwa 500. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailo Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. wasalam